الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل هز بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah maɗaukacin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam da roƙon Allah maɗaukacin sarki shi rahama ga maluman sunna ya jama'ar musulmi wannan haɗuwa wadda Allah madaukakin sarki ya kaddari da wannan kungiya ta yi a wannan gari na dutse hidikwatar jigawa ƙarƙashin tahiyar wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna jagoran tahiya shugaban majalisar malamai ta ƙasa da mataimakinsa da shugaban gudanarwa na ƙasa da sauran abokanen aiki da sauran jama'ar da suka zo da sauran maluma shek sani yahaya jingir shek yusuf riga cikin shek malam balalawal da sauran maluma da suka zo nan irin su shek sa'idu hassan jingir irin su malam kabiru gombe irin su malam hassan dikko da sauran maluma wanda suka zo wannan wuri da sauran jama'a gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu shakka tarihi yana maimaita kansa madaukakin sarki ya kaddari wannan kungiya ta zo wannan gari domin gudanar da wa'azi matakin wa'azi na ƙasa bayan tsawon rabuwa wanda wannan ya yi nan wanga ya yi nan amma kuma takhalafat al-ahwal wal maqsud rabbu haluka suka saba amma manufa Allah domin ba don manufa ana nuhin Allah ba da ba a wannan haduwa amma saboda kowa manuharsa Allah sai Allah ya koma zakuwa kuma ya ɗauke wannan ya ɗunke wannan baraka babu shigar wani babu shawarar wani sai dai su gabanin Allah ya haska zukatansu muna roƙon Allah ya sa ku jagorance mu ha gidan aljanna saboda haka Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da an kai fatahu makka wa qul jaa al haqq wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta tafi dama ita ƙarya da banna masu gudu na su yi kuma abin karyawa na iska ya sheƙe sai su ba da wuri saboda haka ya ku jama'ar musulmi ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta dora dan ba na kira zuwa ga ruguza shirka da ruguza bid'a da jawo mutane akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya ku jama'ar musulmi yadda aka yi tururuwa aka zo wannan gari domin wa'azi a saurari haɗuwar al'umma to duk lokacin da an kace wannan ƙungiya ta yi kira to ku karɓa haka domin kira da karɓawa wanda duk Allah ya kira shi ya karɓa ma kiran Allah ana zata mai imani saboda haka madawacin sarki ya yi kira zuwa ga saurari alƙur'ani bayan Allah sun saurari kiran Allah sun karba Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu آمنوا lillahi لله وللرسول idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون madaukakin sarki yana kira zuwa ga cewa ya ku masu imani don haka sai aka kira masu imani ba ce ya ayyuhan nasu ba wannan ya nuna wannan aya madaniya ce domin da an ce ya ayyuhan nasu da aya ta nuna makiyata don haka ana kiran masu imani farfartacce waɗanda imanin imaninsu tas suke ku tanka ma kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da Allah ya kira ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira ku zuwa ga abin da ke rayar da kowa kuma ku sani Allah yana sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyarsa ƙudurinka sai yan Allah ya kaddara ya ka cika don Allah ya san abin da za ka ƙudurta a kama ko ni na na da yarda Allah yake kammala saboda haka ya ku jama'a ana kira zuwa gare ku karba kiran Allah wanda ya ɓata da ɗan uwansa ya zo ya gyara wanda a shirya da ɗan uwansa ya ƙara shiryawa wanda ya san yana wani abu wanda ba daidai ba ya gyara ya jama'ar musulmi kowane mutum ya san cewa zai gama rayuwar duniya kuma zai iske Allah ashe wanda ya san zai gama rayuwar duniya shi iske Allah ba abin da abisa gare shi illa shi gyara tsakaninsa da ubangijinsa idan ba gyara ba in Allah ya kama ka ba mai iya amsarka kuma ka tabbata cewa ko da ba ka yarda ba kana shakka ai kana da mahaifi in yana da rai shi na da mahaifi in yana da rai mahaifi yana da mahaifi yana da rai to ashe inda ya tafi kai ma kana zuwa don Allah ya ce kullu nafsi kullu nafsin ba'ikatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور madawacin sarki ya ce dukkan rayuwa ta kowa mai كوثاني abinda kun ka aikata cikin duniya na kwarai da abinda kun ka aikata mai muni ranar alkiyama duk za a cikan ka muku lada aikin na kwarai za a yi muku sakamakon aikin ku mai muni ai duk wanda ya samu kansa an ka nisan shi gaba da shiga wuta aka gwamatsar da shi ga shiga aljanna ko ba a faɗa ba shi ya tabbatar da haƙiƙa ya samu babban rabo babban rabo wanda cika ma'auni saboda haka ashe kenan ya kamata mutane su wa'azu da kansu kowa ya san abin da addaidai sai dai kidi don haka annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce taraktu fikum wa'izai lam tadillu ma tamassaktum bihima na bar muku wa'azi dau matuƙa kun yi riko da suwa ba za ku bace ba daga cikin wa'azin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari akwai littafin Allah shine alqur'ani shine annatiq sannan akwai mutuwa ita ce asamit wanda a shiru da kai an ka ɗauki ɗan uwanka an ka zo an ka ƙyale ƙasa aka sa ɗan uwanka an ka ruhe kun ka dawo gida kai ka san inda ya zo kai ma sai ka zo to mi a sauranka ga duniya ka gyara aikinka ana kira ka kana ta ƙaƙuri kana da baya kullun anami rahinuha min a'ilin aw usurati dukkan talikai jingina mutuwa na mutum ba wadati na ko matalauci na wallahi sai ya iske Allah saboda haka ya ku jama'a gyara ya taso kuma mutum bai da komi sai abin da ya aikata wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamin in ji da, an ce ai magana ana neman gudunmuwar taimako ga al'umma kuma Allah ya bada ikon taimakawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah jama'a mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi malam abdulrahman isa ce ga ya gabatar da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alheri